sallallahu alaihi wasallam wanda suka tabbatar da babbar darajoji gare ka mai girma aisha radiyallahu anha ta ce unsa alkur'ani tana nuni ga irin khuzul afwa da kad aflaha almu'minun dinna bukhari ya rawaito daga eh, amr ibn al-as cewa sifar a cikin attaura muhammadu bawa na ne na ambace shi almutawakkil bai da bai da kaushi kuma bai rama mammuna na mammuna sai dai yana mai yana yahiya sayyidi da radiyallahu ta'ala an ya ce ma'aiki ya yi kowa baiwar kirji ya yi kowa gaskiya halshe ya yi kowa taushin ɗabi'u ya yi kowa kyauta ta zamantakewa ko gane shi on inspecting zai ji kwarzininsa in yi hulɗa da shi zai so shi malamai suka yi ta magana da su abdullahi bandu su sa'alabi da attaisi suka ce ɗabi'un annabi sallallahu alaihi wasallam an rubuta su a cikin littattafai kowa ka so ya ci wato kama a shima'ila da tirmizi da ashifata alqabiyyah da al-khasa'is al-kubra da almuzar da al-libna al da kuma akhlaqul mustafa na shi abdullahi gwandu da kuma yanzu safa na shak Nasiru kabar rahimallahu jami'a a bayan haka kuma akwai muja rasul sallallahu alaihi wasallam na dr mustapha muradu hafizahullah shi yana nan da ransa ibnu kasir ya ai duk da alqur'ani ya ce abu aiki yayi in in qur'ani yace a bari ya bari tare da kunya da karimci da zalunci da rangwame da hakuri, kai duk wata ɗabi'a mai kyau tana ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar da cikin bukhari da muslim daga anas ya ce na yi hidima wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama shekara 20 bai taba ce mitir da ɗai bai taba cewa in ni abu ba misa anas ka yi kaza in bai ba misa anas ba kai yi kaza ba bai taba ce mai haka ba ka kusan kota goma ka yi da mutum hmm. ka yi ko sati goma ka yi ko kwana goma ka yi ko awa goma sai an ga wani bambanci don ba ɗabi'un ku guda da shi ba amma shekara goma bai taba ce mai tir ba sallallahu alaihi wasallam bayan haka kuma an yi ta magana ibnu abbas yake cewa ban taba shafin almiski ba ko wani turare mahi kamshi bisa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam barawo ya ce ya yi kowa kyawun fuska ya yi kowa kyawun dabi'u. tsaka-tsaka ne annabi sallallahu alaihi wasallam bayan haka kuma aisha radiyallahu anha ta ce bai taba bugun mai masa hidima ba bai taba bugun mata ba daga cikin matansa in ka ga ya buga to jihadi na za a yi shi ka fara bugawa sallallahu alaihi wasallam dabi'un dai ga sunan sun yi ta maganganu a kansa irin zuhudunsa da tawariyinsa da tausansa da kyawun zamantakewarsa da dai sauransu Allah subhanahu Ta'ala ya ce fasa tun wa za ka gani za su gani bi ayyukumul maftun da kai da su wa aka fitina fitina ta hauka kai ko su ka inna ga mutane cinka huwa alamu shi adda sani man dalla kwabace an sabili daga barin hanyarsa wa huwa alamu shi adda sani bil muhtadin da waɗanda suka shirya fala tumil mukaddibin ma'aiki kakkai biyayya wa masu ƙarya waddu suna burin lautu bihinu kai ruha ruha fa nuna fa da hinu sai zan su faruwa shine huduna to bayan haka kuma malamai na tafsiri sun yi ta magana akan menene wannan mudahana din shi abdullahi gwanda ya ce wai ka bar ka su a nan gaba to sai kuma sai su kyale ibn al-arabi ya yi ta magana ce ita mudahana bayyana da kusanci tare da amma udurta adawa to in ta kasance domin addini ne to ana ce mata mudahana amma in ta kasance addinin ka ba zai shige ba to ana ce masa mudarat kaga suna da bambanci da mudahana da mudarat an yadda da mudarat shine lallashin zukata amma ba a yadda da mudahana ba kamar yanzu misali a ce ahalus sunna da masu zagin sahabbai su haɗu su masu kariyar sahabbai su ci gaba da kariyar sahabbai su ko masu zagi su ci gaba da zagi wai a haɗa kai a bai yi wallahi bai taɓa yi ba bai yi ba zai yi ba ko ba zai yi ba abada to wannan shine ai mudahana ba A da mudahana ba to sai sifat walidul mugira da kurdubi da sawi da mai sakwa da shi abdullahi kwando da shi yas da almuhar da tanuri da razi sun ce ta sauka ga walidul mugira domin ya ta dukiya wa annabi muhammad sallallahu alaihi ya rantse cewa idan ya bi shi eh, ya dawo ga addininsa to shi kenan zai ba shi wannan dukiya din kuma mahiyar masu tafsiri sun ta akan haka to sai abdullahi gwandu da mai imnu adiya suka ce zahiri dai ta game ma'ana ana magana ne da dukkan wanda ya doge musamman da ya majibinta lamurra to shine ma kahirai suka rasa wai da wa ake so abu jahali ko walidu ko ƙarshe dai ta tabbata alamar da aka yi masa ga hanci din nan shine alamar cewa da shi ake to an hada siffofin sa ko wace guda ba kyau bale an hade su gaba ɗaya aka sun siffofin sahabbai da aka ambata guda goma a cikin suratul tauba at-ta'ibuna al-abiduna al-hamiduna as-sa'ihuna ar-raki'una as-sajiduna al-amiruna bil والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين kowace siffa ta aljanna ce bale an haɗe ta gaba ne to shi kowace siffa mara kyau ce bale an game ta gaba ne Allah ka mu Allah yana mai cewa ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم Allah ce wala tuɗi kakkai biyayya ga kulla halafin mai yawan rantsuwa ɗin nan taɓanna mahinin walakantacce hammazin mai yawan aibanta mutane mai yawan soke mutane ma'ana mai yawan giba mashayin binamiyin mai yawan wasa.